لله الذي وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله تقوى الله تصلي ربكم وتزكي أعمالكم وتصلح وتصلح قلوبكم وتعمر آخرتكم فقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ايها المسلمون عباد الله جماع الخير كله الاعمال الصالحات وجماع الشر كله الاعمال السيئات وهل شكي وهل شكي بطاعة الله أحد وهل سعي بمعصية الله أحد وقد جعل الله الجنة ثوابا لفعل الخيرات وترك المنكرات كما جعل النار عقابا لفعل المنكرات وترك الخيرات قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فقال تعالى أيها المسلم على دين الخير في كل وقت تيسر لك فإنك لا تدري أي عمل خير فإنك لا تدري أي عمل يثقل به ميزان حسناتك يوم القيامة والإكثار من قليل الأعمال الصالحة يكون كثيرا مباركا كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وكما على المسلم أن يحرص على الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة فعليه أيضا أن يحذر المعاصي ولو كانت حقيرة قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحذرات القلوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن والأعمال الصالحة ثلاثة أنواع النوع الأول الأعمال الفاضلة التي يعود نفعها إلى المكلف نفسه تبعا كالصلاة والذكر والصيام وهذا النوع قد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث كثيرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل بعد المكتوبة قال صلى الله عليه وسلم الصلاة في جوف الليل قال فأي الصيام أفضل فأي الصيام أفضل بعد رمضان قال صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجل حجة وعمرة قال صلى الله عليه وسلم تامه تامه تامة رواه الترمذي والطبراني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك والنوع الثاني من فضائل الأعمال الصالحة ما يتعدى نفعه إلى الخلق وهي إحسان إلى النفس وإحسان إلى الغير وفيها تنافس المتنافسون وفاز أهلها بخير الدنيا والآخرة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه قلب وأن تفرغ من ذنبك في نار رواه أحمد وصدق وصيام وصدقة وشهود وشهود جنازة وعيادة مريض ما اجتمعت لعبد في يوم إلا دخل الجنة أيها المسلمون عباد الله وجماع العبادة وآكلها هو الدعاء وهو أعظم ويصلح أعمالهم وييسر أمورهم ويرفع عنهم الشدائد والقربات التي نزلت بهم وأن يتولى أمورهم فإنه تبارك وتعالى جواد كريم قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وفي الحديث صحيح الدعاء هو العبادة وفي رواية الدعاء هو العبادة والنوع الثالث أيها المسلمون من أبواب الحج العظيمة كف الشر والأذى والضرر كف الشر والأذى والضرر عن الناس فيحفظ المسلم لسانه ويده وجوارحه ولهذا يقول قد حفظ حسناته وأراح الناس شره بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبالهدي شرعه القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم المسلمون عباد الله فاتقوا الله يا عباد الله فما أفلح أحد إلا بالتقوى وما خاب أحد وخسر إلا باتباع الأهل إلا باتباع الهوى والإعراض عن عبودية الخالق الذي يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله أيها المسلمون قوموا بما فرض الله عليكم حق القيام وتأهروا في عبادتكم سنة نبيكم ليكون العمل مقبولا واحذروا مبدلات الأعمال أو ما ينقص الوجوه فإن الرجل يعمل الحسنة ثم يتبعها بالسيئة فتبطلها أو تنقص أجرها واحذروا مداخل الشيطان وتمسكوا بوصية رسولكم صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله فرض فرائض ولا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحثوا عنها وحاسبوا أنفسكم قبل الموت فإنكم حاسب نفسه أول الله عليه الحساب وإن يوقع كل امرئ توبة بعد كل خطيئة فأصلحوا إذا صرتم فيه الأعمال بإذن الله فإن أجاب الله سبحانه وتعالى خير الأمن الله فبدأ بالنبي النبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم Allah shi ne yake yadda da ubangiji kuma shi ne yake tsarkake ayyukan ku kuma shi ne yake gyara zukatan ku kuma shi ne yake gina lahiran ku Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin Qur'ani mai girma ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kuma ya amsita shi ta hanyar da baya tsaka wanda yake gini ji tsohon Allah Allah zai sanya masa al'amarin tsarkaka za su zama masu sauki kuma duk wanda yake ji tsohon Allah Allah zai kankare masa zunubansa kuma ya girmama ya girmama ladansa gobe biya bayan Allah dukkanin alkhairi sun taru ne a cikin kyawawan ayyuka kuma dukkanin sharri sun taro ne a cikin munanan ayyuka domin babu wanda ya zama shaƙi dan ya zama mai da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu wanda ya zama mai arziki dan ya zama mai sabon Allah subhanahu wa ta'ala sai dai idan Allah ya yi masa talala Allah ya sanya aljanna ya zama sakamako ne ga kyawawan ayyuka kuma ya barin munanan ayyuka kamar yadda ya zai sanya wuta da zama sakamako ne ga aikata munanan ayyuka kuma da barin kyawawan ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa amma wanda ya yi kyauta kuma ya gaskata kalma mai kyau kuma ya gaskata kalma mai kyau Allah ya ce wasan yasiru lil yusra za mu sauƙaƙe masa hade kai ga sauƙi amma kuma wanda ya rawa, kuma ya tsanyata kalima mai kyau to Allah ya ce fa sami yasiruhu lil usra za mu sauƙaƙe masa har ya ke ga tsanani Allah subhanahu wata'ala yake cewa wancan aljannar mun gadar muku ita mun gadar muku da ita saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa da kyawawan ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amma wanda ya yi dagawa ya taurin kai ya yi girman kai ya ta rayuwar duniya a kan lahira to Allah subhanahu wata ta'ala ya ce wa inda yahima hiya al ya yahima ita ce makomansa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kyawawan ayyuka su zama sabubba ne na kowane alkhairi a duniya da lahira saboda haka ya kai musulmi ya kai bawan Allah ka yi kwaɗayi ka a kan kyawawan ayyuka a kowane lokaci kada ka raina su ko mai tantantar su domin baka sani ba da wani irin aiki ne mizaninka ma'auninka zai zama mai nauyi gobe kiyama watakila aikin da ka raina shi ne da shi allah zai nauyaya mizanin ka gobe kiyama kuma ƙananan ayyuka in suka zama kyawawa matukar bawan Allah ya limanta ya dawwama a kansu kuma ya yawaita su Allah ya kan sanya albarka Allah subhanahu wa ta'ala baya zaluntar bayansa gurgudun ƙwayar zarra wa in mu hasanatan idan abin da ka aikata kyakkyawa ce ko mai kankantanta Allah ya ce yudha'ifha yana ninninka ta wa yu'ti min ajran 'azima ya baka da kunshi lada mai yawa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayoyi da yawa ya kudaitar da mu mu yi rige-rige mu yi gaggawa a cikin kyawawan ayyuka kuma mu nemi gafararsa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku yi gaggawa zuwa neman gafara daga ubangijinku da wata aljanna wadda faɗinta daidai take da sammai da ƙasa Allah ya yi tattalinta domin masu takawa a cikin wata hara Allah yake cewa ku yi gaggawa zuwa neman gafara daga ubangijinku da wata aljanna wadda faɗinta daidai yake da faɗin sama da ƙasa Allah ya yi tattalinta domin waɗanda suke imani da Allah da manzanninsa wancan falalar Allah ne yana baiwa wanda ya so Allah shi ne ma abincin falala mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake ce a wata aya ku yi rige-rige a cikin kyawawan ayyuka cikin alhairai domin ga Allah za ku koma dukanku kuma ya ba ku labarin abin da kuke yi sabani ciki bawan Allah kamar yadda ya zama wajibi a kan ka ka a kan kyawawan ayyuka ko mai kankantar su hakan ma ya waje ba a kanka ka kwadaitu wajen barin laifuka komai ɗan tantansu domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku yi hankali da ƙananan munanan ayyuka da ruwa ku yi hankali da ƙananan laifuka domin za su haɗu ne idan suka taru sai su hallakar da mutum da'awa ayyuka nau'uka ne guda uku nauyi na farko wanda idan ka aikata ladansa na ka ne zalla ba za a ba ma wani ba irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai da dama ya faɗaitar da mu mu yawaita su ga misalansu abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya manzon Allah bayan sallan farilla wace sallah ce ta bi sai mu za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sallar da za ka yi a tsakar dare sai ya ce to bayan ramadan ba wani azumi da ya fi kyau sai mu za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce watan Allah al-muharram wannan hadisin muslim ya rawaito Anas kuma ya rawaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya sallar asuba kuma a cikin jama'a sai ya zauna a inda ya yi sallah yana ambatan Allah har rana ta fito bayan rana ta fito sai ya yi sallah raka a biyu to za a ba shi ladan hajji da umra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kada ke shakka sai ya ce dama cikakkiya cikakkiya cikakkiya wato tsakanin ka da wanda ya haji da umra babu bambanci tsakanin wanda shi ne hajjin talakawa

wato a wata hudu da za yi a farkon yini ba wai ana nufin sallar asuba da ba da abin nan sun yi da bane sallar wanzuwa ake nufi wato domin sallar wanzuwa yana da cikin sallolin da ake yin su a farkon yini wato Allah yake faɗaitar da kai ya ce ke mun sallar ta ta hudu kucan a farkon yini ni kuma in ɗauke masa ƙarshen yini sa wato ƙarshen yini a ranar gaba ɗaya bukatun Allah ya ɗauke maka zai biya maka kuma cin abin da kake tsoron su na fitinu Allah zai ba da kariya da gare su Allah zai kare ka da duk abin da kake tsoron a ranar wanda gara ba ta ne ke sannan raka a hudu kawai Allah ya ce ya ɗauke maka duk da wayanyenka da wannan ranar gaba ɗaya amma ya ce ka yi mun ba ka ma wani ba wato ka sanya ikhlasi kenan a cikin a cikin wannan raka a kudin da zaki to Allah kuma sai ya wadatar da kai duk bukatun ka na wannan ranar Abu Huraira ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sau dari a rana to yana da fa'idoji guda biyar wannan abin da ka faɗa sau ni a zama ɗaya akwai fa'idoji guda ɗari akwai fa'idoji guda biyar fa'ida ta farko tana daidai da wanda ya ɗanta bayi guda goma fa'ida ta biyu za a ba ka dada ɗari fa'ida ta uku za a kankare maka laifuka ɗari fa'ida ta hudu a ranar gaba ɗaya allah ya baka kariya daga shekaru fa'ida ta biyar gobe kiyama babu wanda zai zo da kyakkyawan aiki irin naka sai dai wanda ya irin naka ko kuma ya nara la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al ko wa huwa ala kulli shay'in qadir so in kai da safe har ka wuri gaba ya kada cikin kayan ubangiji sauran fa'idojin to duk wa'annan misalai ne da irin ayyukan da za ka aikata ya zama fa'idan su naka ne nau'i na biyu aikin da za ka yi kai tana da wani abu kuma dan uwanka yana da wani abu ka amfanar da kanka kuma ka amfanar da wani ga misalai irin wannan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu ufi sadaka duk kyakkyawan aiki in ka aikata za a baka ladan sadaka za a baka ladan sadaka kuma yana daga cikin kyawawa ayyuka ka haɗu da ɗan uwanka da fuska mai murmushi yana da cikin kyawawa ayyuka to idan ka haɗu da ɗan uwanka da fuska mai murmushi shi zai ji daɗi ka amfanar da shi kuma kai kuma a baka mai ladar sadaka ya ce wa an tufrila min dambika fi ina fi? kuma yana daga cikin kyawawan ayyuka in ka ja ruwa daga rijiya ka zuba a bamu ɗan uwanka ka bar naka idan akwai ɗan uwanka da yake buƙatar ruwa a lokacin to ka an amfanar da shi ke kuma an daga darajarka kuma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abubuwa guda hudu babu wanda zai hada su a rana sai ya zama dan aljanna ka tashi kana azumi kuma ka ciyar da miskini a wannan ranar kuma ka yi karaka abin nan ka shaida jana'iza na ɗan'unka musulmi kuma ka je ka duba mara lafiya idan musulmi ya haɗa waɗannan abubuwa guda hudu a rana ɗaya to shi suna shi don aljanna abubakar wata rana ya yi sallan asuba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya tura wajen su sai ya ce shin yau wane ne ya tashi yana azumi sai abubakar ya ce ne ne ya ce to wane ne yau ya ciyar da miskini abubakar ya ce ni ne ya ce to wane ne yau ya raka jana'iza abubakar ya ce ni ne ya ce to wane ne yau ya ce ya gaishe da mara lafiya abubakar ya ce ni ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kushe da dariya ya ce wallahi musulmi ba zai hada na abubuwa guda hudu a rana daya ba sai ya shiga aljanna kana tafiya bayan kasa sunan kaɗan aljanna amma ya ake abubakar ya tara waɗannan abubuwa kafin sallan asuba lokaci yana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abubakar ya fito daga gida kafin ya zo masallaci akwai ɗan shi musulmi hanyar su daya sai ya balla ya biya ta gidan shi sai ya gaishe shi ya shiga dama ya waye gari da niyan da niyan azumi kaga ya tara guda biyu kenan kuma ya shiga masallaci akwai wani miskini a bayan masallaci yana zaune sai ya shiga da hannun shi a cikin ajinin shi akwai guntumire sai ya bashi ya tara nawa kenan guda uku amma ya ake yarka ya raka jana'iza a wani ranar da ban sani ba na yi bincike ban gane ba amma sadaka abubakar siddiq sunan shi siddiq ibn siddiq abubakar a siddiq mai gaskiya to kenan duk wanda ya hada wani abubuwa guda hudu a rana yawancin wayannan abubuwan ka amfanar da yan uwanka musulmai kuma ga shi kai kuma kana da naka rabo yan uwa musulmi yana daga cikin manyan abubuwa mutum ya kula da addu'o'i sosai domin addu'a tana da cikin manyan abubuwan da ake ta wa Allah da su musulmi sai ya gyara wa ubangijinsa a bukatunsa gaba daya ya roƙa wa kanshi ya roƙa wa musulmai kuma ya roƙa Kuwa addini musulunci da daukaka kuma ya roƙa wa musulmai su daukaka kuma ya roƙa wa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya daukaka musulmai da musulunci musamman ma wannan zamanin da ake ciki da ake sa ake sa musulmai a gaba musulman ma malamai malaman ma ahlus sunna ahlus sunna ma musamman ba masu da'awa masu da'awa ma musamman wadanda ba sa tsoron zargin mai zargi don sun faɗi kalma mai gaskiya an kashe na kashewa kuma an kama na kamawa Allah za mu roƙi za mu roƙa ya Allah ya gyara halayen musulmai za mu gyawa Allah rauninmu ga mu amma ba mai faɗa a ji ya Allah muna koka gare ka ya Allah ka duba halayenmu kuma ka duba rauninmu a bayan Allah nau'i na uku daga cikin kyawawan ayyuka musulmi ya kame sharri daga dan daga musulmi ka kiyaye harshenka da hannayenka da gaban jikinka in ka kiyaye waɗannan abubuwan sai ya zama ka kiyaye ainihin kyawawan ayyukanka bayan Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya iya bauta babu wanda ya tsira sai da takawa babu kuma wanda ya tabe babu kuma wanda ya tabe sai da bin son zuciya da kau da kai daga bautan ubangiji kuma ku sani ba wannan ayyukan da muke yi gode masu cin amfanin su a cikin gabarin duk abin da ka aikata a ranar da zaka ta a cikin gabarin ka to wallahi da shi zaka yi rayuwa wani sarki ne daga cikin sarakuna ya ce wa waziransa guda ce kowa ya ɗauki buhu ya je fadarsa ya tara nau'uka masu daɗi na ƴaƴan itatuwa ya ɗau masa shi sai kowa ya ɗauke ya ce a cikin wannan aikin kada kowa ya nemi taimakon kowa ko ya rubuta wannan aikin da kanshi waziri na farko shi ya yi takatsantsan ya tara abin da sarki ya ce duk kowane nau'i na 'ya'yan itatuwa masu daɗi sai ya cika buhunsa da shi waziri na biyu kuwa ya ce to ai sarki ba dan kan shi ce ai wannan aiki ba ya sai yake kyauta da su sai ya yi aikinsa da misala ya tara abubuwa masu kyau waziri na uku ya ce to ai sarki ba yaushe ma zai kalli abin da ake cikin kuɗi har ya kama ni da ne to shi kuma ya gina zagina sai ya tara ciyayi ya cika kurinsa da ciyayi da ganyayyaki da itatuwa to washe gari sai sarki ya ce kowa ya taho da wurin shi sai suka taho bai kai komai ba sai ya ce wa sojoji su wuce da su kurkuku kurkukun da za su yi a wata uku a wata uku ba za a taimake su da abinci ba ba za a taimake su da abin sha ba kowa ya yi rayuwa da abin da ya tara kuma a gurare daban-daban za a je su waziri na farko ba shi ya yi rayuwarsa a cikin wata hukun nan a cikin walwala cikin daɗi saboda abin da ya yi waziri na biyu a cikin kunci a cikin wahala ya yi rayuwarsa waziri na uku ba shi ba a maraba waɗanda na farko ya mutu a wajen wazirin da na farko misali ne na wanda a rayuwarsa gaba ɗaya kyawawan ayyuka yake waziri na biyu misalinsa wanda a duniya ya tafuka kala kuwa mu'amalan salihan wa akara mai a wa ya tuba a rai to na uku ba su ne wadanda suka hallaka da kansu waziri na uku saboda haka kuma a duniya muna cikin gonaki ne sai ka tsinko abubuwa masu daɗi domin ka je kira rayuwa da su a cikin tabarin da ranar da Allah zai ce ka dinga ka daita a cikin tabarin to ka san lallai man amila salihan wani nafsihi wa man asa'a fa fa alaiha bayan Allah duk abin da Allah ya farlanta muku ko aikata su daidai yadda Allah ya farlanta muku kuma mu kiyaye sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam a cikin ayyukan kuma ku kiyaye duk abin da zai rusa ayyukan ko kuma ya kauye daga cikin ladansa domin idan ka aikata kyakkyawa sai kuma ka aikata mummuna bayansa wannan mummunan ko ya rusa wannan aikin ko kuma ya kauye daga cikin ladansa Allah ya kiyaye kuma a kiyaye shaidan shaidan kuma aikinsa 24 hours ne kuma baya yin yajin aiki kowa ya sani sai da lokacin azumi lokacin da za a kulle shi kuma ba da san rashi ya tafi strike ne ba da san rashi ba ba ma'aikata ba suna zuwa strike ba da san kansu ba ne amma dai zai tafi yajin aiki da azumi ba da san rashi zai tafi ba to sai ku san wannan yayin shaidan a cikin ayyukan ku kuma mu yi riko da wasiyar annabin Muhammad sallallahu alaihi sallama a inda yake cewa Allah ya farlanta lai kada ku tozarta su kuma ya yi hali daga abubuwa kada ku ba ku aikata su kuma ya iyakanta iyakoki kada ku ƙetare su kuma ya yi shigo daga abubuwa ba da ya manta ba ne kada ku cike su kuma ku yi wa kansu isani ku yi wa kanku isani kafin A mutuwa domin wanda ya wa kai shi hisabi Allah zai sauƙaƙe masa hisabi gobe kiyama kuma kowane bayan laifi ka aukar da wata tuba na musamman kuma ku yi amfani da sosan tauhidi ku yi amfani da sabulin tauhidi da sosan ikhlasi wanke zukatanku to wannan أيك الله سما ما تفرت ألا وصلوا وسلموا على أي على البشير النذير ألا وصلوا على وسلموا على البشير النذير فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه حيث يقول في حكم الجزيرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضي الله سبحانه وتعالى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معه بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفره المجرمين واحد حوزه الدين يا رب العالمين اللهم عليك بالمجرمين الذين يلحدون الذين يلهكون ويعادون اولياءك الموحدين اللهم عليك بالذين قتلوا جعفر محمود اللهم عليك بالذين قتلوا الالباني اللهم عليك بالذين قضوا على دور نظيف اللهم لبهم تدبيرا اللهم مزقهم تمزيقا اللهم عليك انزل عليهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم العنهم لعنا كبيرا اللهم العنهم لعنا كبيرا اللهم فرج عنه القناطير اللهم فرج عنه فرجا عاجلا اللهم فرج عنه فرجا عاجلا يا رب الاكرمين اللهم بين حجته اللهم بين حجته اللهم قوي قوي حجته اللهم اجعل حجه هؤلاء المجرمين داحضه اللهم اجعل حجه هؤلاء المجرمين داحضه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ومس ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضى المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله